ganin irin yadda tattalin arzikin kasashen da ke kewaye da tarayyar najeriya ya shiga cikin wani hali na rabana ya wadata mu tun lokacin da giwar ta afirka ta samu kanta a cikin yanayi na tsaurin tattalin arziki da abka kasashe makwabtanta a cikin wani yanayi wanda ba su saba ba na tsadar rayuwa rashin kuɗi da rashin aikin yi ga matasa musamman abin da yasa uwayen matasan na jamhuriyar nijar kira ga matasan su kansu da gwamnati domin yi wa matasan dubi dubi da idon basira domin samar musu abin yi kamar yanda za ku ji daga bakin wani uban matasa mai suna kiruwa. To kawai yadda muke gani mu da wayan matasa abin da muke son mu ja hankalin matasa da su tashi su yi tsaye ga kansu. Saboda duniya lalurori na duniya sun canza. Caduwar rayuwa ta ma mutane yawa. Mutane suna cikin matsaloli yadda yadda baka zato. Don babu matsalar da ta kai ka iski matasa gungu guda babu lalurayi. Shi ka ja matsala a hada cikin matsala matashin bai da harka yi in ya ga inda zai samu wani abu wallahi ko mutuwa zai yi shi na ya ce sai yayi don shi haka take gare da muke ja hankalin matasa kuma muke ja hankalin gwamnati da ta yi kokari ta samar ma matasa harka yi harka yau da kullum akwai abubuwa da yawa yau matashi ko ko kura-kura an ka sa na gwamnati ta keɓe wani wuri ta sa matasa ko da yin ramu ne za a samu ci gaba kuma za a rage tsadar raya kuma za a rage zaman banza don zaman banza shi bai da wani shi ka kawo matsala wahala shi ka kawo zuciya ta kai inda bata niyyar zuwa ba. A nasu bangaren matasan na cewa lallai da gaske ne ba a yi da su a harkokin yau da kullum ganin cewa a dukkan rabon waɗansu mukammai da cijawa ne ke yin rabon kura kamar yanda shugaban hukumar matasa na gundumar birnin Kwanni Usman Barte ke cewa. A jimilce sai in ce fisibillahi matasa ba a yi da su. Saboda in an ka diba ko ina gwamnatoci da ƙasashe duka. In an ka diba cikin gwamnatoci mambar di wa'ansu mukamai yawanci fisibillahi duka da tsohon karnuna a rike da su kenan ya dace a ce yau ciwon ga zamanin da muke ciki abin da latisa sun kasa na can baya yau an sayar da ko ordinator ba su iya manipile ba kenan ya kamata a ce su san cewa zamanin ya canza a bar matasa su su shigo su nuna tasu sa'a fata na shi na matasa gaba ɗaya mu yi kokari mu haɗa kanmu mu zo mu shiga karatu don karatu shi na cikin ci gaban al'umma na muhammadiya ko na boko mu haɗa mu sai mu yanzu zo gaba ɗaya in Allah zo abin da gudun mu Allah tamke mu sai mu same shi. Sai dai Dr. Sumaila Asuman magajin garin birnin Kwanni na cewa su kan a nasu bangare sukan kawo ma matasa ɗauki ta hanyar abokanansu na yau da kullun domin magance zaman kashe wando da garrambar matasa. Nan cikin da'ira birnin Kwanni muna hulɗa da wani NGO da ake ce ma Swiss Contact. Swiss Contact ta zo ta tallafa muna ta hanyoyi kungiyoyi da dama wanda tare da ita ke aiki hannu cikin hannu kuma lokaci zuwa lokaci akwai platform da ta girka platform kinan da ta girka ta kawo animator da ajan na six contact wanda lokaci zuwa lokaci yana ziyartowa ya gani da matasa ke umarni da wannan platform platform kin menene aikin ta orientation kama ta waye ma matasa kawuna bisa kan hanyoyin da ya kamata a ce sun samu ayyuka ko in ta ji wani wuri ana neman ana neman ma'aikata tana da dosi-dosi na matasan da adda wannan profil ki don sai ta kama saboda wannan matasa su samu aiki haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar